yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 22 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da uku ga watan february shekara ta 2013 wannan shi ne kasar na ɗari da talatin da biyar daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiƙhu sira wallafar profesa Zaid abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba bayan da malam ya karantar da mu cikakken tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da yakin Uhud sai kuma ya fara koyar da mu wasu darussa da ke ƙarƙashin wannan tarihi mai ɗimbin albarka mun yi karatu har zuwa ainihin wato fa'ida ta goma sha hudu a yau za mu tashi a inda mala ya ce alhamisatu ashara darasi na goma sha biyar da kauli abi sufiyan ba'da intiha'il ma'araka أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم عمر فلم يسأل عن أحد من الصحابة سوى عن هذين الصحابيين الجليلين مما يدل على اشتهار وظهور مكانتهما المتميزة المتميزة حتى عند الأعضاء حتى عند الأعداء إذا ما ku manta باين بأكا da aka shugaban kafiran makka a wannan yaƙi shine abu sufyan sai ya ɗaga murya yana shela yana cewa abubakar na da rai umar na da rai to sai malam ya ce ka duba waɗannan guda biyu kaɗai ya ambata bai ambaci kowa cikin sahabbai ba ba don komai ba sai don wannan ya nuna maka shahara ta waɗannan sahabbai tun zamanin annabi na dare sallallahu alaihi wa alihi sallama sun shahara me ya kai su ga shahara saboda yin su ga musulunci da gaske me ya kai su ga shahara saboda warda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi da su kullum zaka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa'azi yake wata rana sai ya ce wani mutum cikin mutanen da suka gabata wata rana ya hau kan sabuwa kuma ya azo mata kaya yana dukanta fa azaba ta mata yawa sai ta waiga ta ce mali hadha khuliqt ni ba halice ni don ka ni ka dake ni ba sahabbai da suka ji wannan labari suka ce baqratun takallamat saniya take magana manzon Allah manzo Allah yace amantu bi zalik na yadda da haka wa amana bi zalika Abu wa Umar Abubakar da Umar ma sun yadda da haka Abu Hurairah da ke rawaito hadisin ya ce Abubakar da Umar ba sa wurin Annabi ya ba da shaida akan su sallallahu alaihi wa sallam haka so da dama za zaka ji dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar ni da abubakar da umar mun shiga wuri kaza ni da abubakar da umar mun fita wuri kaza to waɗannan ainihin wato sahabbai sun shahara da aka gama wannan yaƙi kaf bayan ya yaɗa jita-jitar cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma shi abu sufyan yake cewa afil qaum ibn abi quhafa ibn abi quhafa yana da rauku a cikin mutanen da suka rage أفي القوم عمر عمر نادري فلم يسأل عن أحد من الصحابة سوى عن هذين الصحابيين بتنبأ جمد قوة بسوى أن صحابي قدابي الجليلين ما سبرجا مما يدل على اشتهار وظهور مكانتهم المتميزة wanda hakan yana nuna maka shahara da kuma bayyana daraja da matsayin waɗannan sahabbai guda biyu daraja da matsayi wanda ta sha bamban da ta kowa hatta inda al'ada har a wurin makiya an fahimta jama'a makiyan addinin musulunci makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna riskar da manzon Allah da waɗannan mutanen guda biyu saboda sun san cewa waɗannan mutanen manzon Allah ya amintu da su waɗannan mutanen suna da qadama sidqin inda rabbihim suna da alheri suna da gudunmawa da suka gabatar wa ubangiji a cikin addini shi jama'a mun gane wannan da kyau fahuma sahibar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wazirahu wa mustasharaha waɗannan sahabban manzon Allah ne guda biyu wato Abubakar da Umar waɗannan ministoci ne da ke taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan abokan shawara ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Abubakar da Umar abokan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama almajiran shi ne mataimakan shi ne sannan sanatocin shi ne waɗanda dukkan matsala ta taso sai ya saka su a cikin waɗanda zai shawara da su in ma ba ya keɓance su su kaɗai da shawarar ba wa huma don haka su waɗannan biyun aulan nasu bi khilafatihi su suka fi kowa cancantar zama khalifofin shi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan rasuwar shi kuma haka abin ya faru haifu khallafahu abu bakrin a yayin da abubakar shine ya zauna kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah thumma umar radiyallahu anhu sannan sai umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda haka abin ya faru a tarihi kuma haka din daidai ne farar kaddara ce ba bakar kaddara ba babu wanda ya dace da kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan manzon Allah sai Abubakar bayan nan kuma sai Umar haka Allah ya tsara haka abin ya faru kuma daidai ne kuma duk musulmi sun karɓi haka as-sabisa ashara darasi na goma sha shida lamma qala abu sufyan ba'da al-ma'raka kafiri duk yadda kake jin girman shi ko to za ka ji akwai yauta a cikin maganganun shi kamar yadda muka faɗi a jiya su abin da suke tunani kisan manzon Allah shine kisan musulunci kashe waɗannan manya-manya daga cikin mabiya manzon Allah shine kashe addinin musulunci don haka can sun yaɗa cewa an kashe manzon Allah nan kuma sun zo suna cewa a fil qawm ibn abi abubakar na da rai a filƙauni umar umar na da rai sai manzo Allah ya ce fala tujibuhu kun shiru ka ce komai sai ce amma haula faqad qabaina alaihi wadannan mun gama da su sai manzo Allah ya ce ala tujibu to yanzu ba za ku ba shi amsa ba sai suka ce me za ku ce me za mu ci ma'ana tsanin za Allah mun kai muke saurare karatun wurin ka muke ɗauka. siyasar rayuwar da diplomasiyar ya za mu mu'amala da waɗansu mu kai kake kwa mana me za mu ce sun yi magana ka ce ka mu babu ansa to yanzu kuma ka ce mu babu ansa me za mu ce sai manzo Allah wuce sai ku ce da shi abin da ke bakanta maka rai to har yanzu yana nan rayuwar waɗannan mutanen ita ke ɗata maka rai to har yanzu rayuwarsu tana nan don haka ranka ya ci gaba da baki to sai kuma abu sufiyan da ike gaɓo ne a wannan lokaci kafiri ne da ya ji an ba da wannan ansa an ce waɗannan suna da rai sai ce huzan huzan ta ɗaukaka kamar yadda ba ka ce allahu akbar sai ce ɗaure oh, huzan ta ɗaukaka huzan na da girma na shi gani yake an ce huzan na da girma su ma su za su ji zafi tun da dai shi ma wai an basa mashi wa abubakar da umar na da rai to shi ne huban ta ɗaukaka ne ɗin huban huban ta ɗaukaka babban gunkinsu ne wanda sai a jahiliya tana karanta tarihinsu sai ka ga wani ya zauna tun da rana ta fito har faɗuwarta yana zikirin gubal ya zauna hobalu hobalu hobalu hobalu hobalu har rana ta faɗi babban gunkin su ne ina fata an gano to shi ne yake cewa luhuban قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجيبوه سيدنا قال الله يتشي كباش أمسى منا قالوا ما تقولوا سيدنا يتشي نظام يتشي kun ga me ce ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kuma ta bai ce musu ku ce musu Allahu a'la wa wa ajal Allah ya fi daukaka kun ta daukaka to Allahu a'la to Allah shine ke kololuwa wa ajal kuma Allah shine fi daraja to amma nan da yake ba wurin ka tarihin ba ya riga an ka tarihin ya wuce nan wurin koyon darasi ne ma'ana da kafirai suka faɗi wannan magana annabi ya ce ba za ku ba da amsa ba sai suka ce wa annabi me za mu ce sai malam ya ce na akhudhu min hadha ar-rujua ila ahli al-ilm fi ma yashkalu wannan nuna duk abin da ya rikice to a koma wurin malamai kenan wa hadha alladhi yanbaghi an sha a an-nas haka ya kamata a tarbiyyanci mutane su tashi akan haka wa huwa rujua ila ahli al-ilm shine komawa malamai wa su'alihi fi ma ya'taruduhum min al-umur da kuma tambayar malamai da binciken malamai duk wani al'amari da ya jito duka abin da yake daidai kenan wa Allah ya'tamidu al-fardu ala ra'ayihi kada wani mutum guda ya dogara akan ra'ayin shi fi masail al-ilm a matsaloli na ainihin ilimi aw ya nafsahu ko kuma yi wa kanshi fatawa wallahu subhanahu wa ta'ala wa qulu Allah madaukakin sarki cewa yake fasalu ahla dhikri ku rinka tambayan masana in kuntum la ta'lamuna idan ba ku sani ba karshen ayoyin in ka ci gaba sai ke cewa in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur idan ba ku san bayanai ba idan ba ku san hujjoji ba idan ba ku san karatun da ke cikin littattafai ba ku rinka tambayar masana su ne za su rinka ainihin sanar da ku wannan babban abin da yake nuna mana shine al'umma za su zama a bisa tsari kenan domin zai zama ainihin malamai waɗanda suka karanta daga Allah malamai waɗanda suka ji fatoyi daga Allah malamai waɗanda suka goge a cikin fagen ilimi su ne za su rinka haskaka wa jama'a kamar yadda annabawa waɗanda suke karɓowa daga Allah suka ainihin kwankwada daga cikin karatuttuka da wa'ayin da Allah ke karantar da su su ne suka zama haske ga al'umma wannan ya tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kenan na cewa al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa idan mun fahimci wannan jama'a sai mu ga kenan duk al'umma da ta zauna ba a ƙarƙashin jagorancin annabta da annabawa ba al'umma duk da ta zauna ba a ƙarƙashin jagorancin malamai da ilimi ba to za ta waye gari cikin haramiya da rudani a cikin addini da rayuwa duk abin da ya taso gaba daya malamai ake zuwa ake tambaya yanzu kun gado wannan amsa ce diplomatic response ma'ana kasar America ce ta ce kaza game da musulunci to ba wai za a hada wasu ambassadors ne wasu yan boko a ce su ba ta ansa sai a to wurin malamai tunda maganar da ta yi game da musulunci ne sai a cewa malamai me ya kamata kenan a cikin diplomatics ma'ana yanzu a cikin ofishin ambasadan Najeriya ko ofishin ambasadan Saudiya da ke America ko ke kasar wata kasa ta kafire ko makamantan haka ya kamata a zan akwai malamai kenan a ciki idan abu ya taso sai a koma a cewa malamai to me ya kamata mu ce musu game da wannan abu ina fata an gano amma za ka je ka ga galibi yan diplomasiya wato a waɗanda ke aikin ambasada da sauransu kawai za a dubi su wane ne suka kware game da harsuna ya iya turanci ya iya faransanci ya iya turanci ya iya jamusanci ya iya turanci ya iya larabci kasu nan za ka same su a jidda a ofishin ambasadan najeriya da ke jidda ko sallah aka kira wasu ba ruwansu abin da ya dame su kawai ya ba su ciwaciwa su tsakanin su da tukari su samu ainihin wato kuɗaɗe kawai mutum ya dawo a ce ayyawa aiki a saudiya kasar kuma da yake ana fama da jahilci gobe sai ka ga naɗa su liman a masallacin anguwa wetin da ya aiki a saudiya irin su ne tun muna yara suka zo suka yi ta haɗa mu faɗa da malamanmu suka yi ta haɗa mu faɗa da mutane ba su karatu ba wai kawai ya yi aiki a saudiya wai sa ka ɗauka duk wanda ya aiki a saudiya ya yi karatun addini sai a zuwa magana sai a ce to wane eh ka bi ji abin da yaron nan albani ya faɗi to yanzu haka ake a maka wallahi jama'a sai da muka isa kasar mu gana akwai yan Najeriya waɗanda a shari'a Mansur aka haife su amma wasu ba su taba aikin hajji ba wallahi wasu ba taba zuwa su ga Ka'aba ba tsakanin su da Ka'aba kuma shine kamar yadda nan take da tudun wada Ta naira ashirin zaka ba mai babur ya dauke ka wallahi akwai sanda na shiga cikin anguwar shari'a Mansur a nan kakiya na tara su ne musu wa'azi da wa'azi wa'azi sai wani dattijo ya fashe da kuka ya ce wallahi wannan magana da kake faɗi gaskiya ce ya ce a nan ba akwai waɗanda ba su taɓa ganin kalar ka'aba ba kuma billahi lazi daga wannan wurin nasu a anguwan na sauka shekara da kafa nake zuwa sallah a Ka'aba yace amma akwai wanda wallahi bai taba sanin Ka'aba baka bace ko fara bace dan bai taba ganin ta ba bai taba sallah a Ka'aba ba bai taba aikin hajji ba bai taba umara ba to irin waɗannan ne za su dawo su ga shi ya aje gemu haka ya samu kallafi na larabawa haka ya kama makamu ya sa nan sai ka ji ana cewa to ka ji abin da yaran nan suka faɗi gashi nan akwai wani shedani yana nan anan anan da ka shiga cikin zariya din nan haka haka nan ya ta halar da yara ya zauna ya zauna a makka sun kuma jami'ai shi ne ya zauna a makka shine dalili me yayi a makka shi yasa na daga cikin taimakon Allah jama'a zama na da na rinka a garin Makka cikin anguwannin tukari na rinka zuwa ina zama ba shedanin halitta duk Makka irin ainihin waɗannan ƴan iskan tukari din na'am akwai mutanen kirki da yawa daga cikin su amma shedanci kaf ya kare akan waɗannan bakaken da lalata so ba hujja bane kawai a ga wani shedanu ya to ya zauna shekara shi 30 wai a Makka shikenan duk abin da ya taso na addini wai sai a mai da shi shine marji a ce to ku kuka zauna a Makka haka abin yake ku kuka zauna a Madina haka abin yake lalle ne a ofishin ambasadoji da duk waɗanda za su wakilci ƙasashe to a rinka samun masu ilimi yadda abu ya taso sai a ce menene za ku ce a ma'aikatar ilimi a samu waɗanda suke malamai ne masana addinin musulunci da gaske to amma akwai sharri da bature ya ne duk karatunka in baka da satifikar karatunka karatun banza ne za ka je ka samu ga gashi na ya haddace qur'ani ya haddace risala ya haddace komi amma saboda bai da ke nan ba za a ɗauke shi a bakin komai ba shi yasa matasa muke cewa kar kuwa bato da cewa kana cikin gari ka haddace qur'ani ka haddace hadisai ka iya kaza ka iya kaza tafi ka je kai certificate din tafi ka je kai certificate din saboda in an tashi dole a ɗauko ka in ba haka ba haka za ku yi ta jin waɗancan yan kwatara wani yana nan shi kuma ya yi certificate din da ya karatu ba shi ne za a ɗauko a ce muku chief education shi ne oga na ilimi gaba ɗaya in ya tashi duk magana da zai sai ka ji jahilci ce da haka dole ne a kimanta malamai ya zama duk abin da ya tashi za a koma ga malamai ne ko kun fahimta yanzu kai in ka ji BBC ɗazu ɗazu nan da dumi dumi kana jin laccocin mu da muka yi anan nan allurar rigakafi fa shine bugi gwamnatin tarayyar Najeriya a nan Barwa College wa aka ga ka tara malamai ko kuma wai saboda reni wai ana gobe za a yi taron karfe tara sannan aka aiko mana da gayyata na ana gobe kuma ba su faɗa mana topic na abin da za a yi ba wai daga ma'aikatar lafiya ta nan sabon gari da ta nan zariya wai suna gayyatar shek albani me ya hana ba za ku gaya mana akan abin da za a yi magana ba kuna jin mu irin waɗannan dukunkunanin malaman na jama'atu za ku je ku kun mu a cikin makunshin goro kawai ka ji wani babji baji an sa shi daga nan cikin zariya wai yana cewa wai shi bai san wannan abin da aka faɗi ba eh, gaskiya ba ne cewa al'umma ka ce ita ce tafi kowa eh, eh, cutar rigakar cutar cutar shan inna wani ce daga duk duniya ba a ba kasashe sai afghanistan da pakistan da ainihin najeriya su su ne kaɗai yanzu allurar rigakafi ta rage ka ji wani baggi daji a nan cikin zagowa tashi yana cewa shi bai taɓa sanin haka ba to ai dole a tashi to kaga irin bai suke nan nadewa me yasa ba ku gayyace mu kun ba da lokaci ma'ana ni takardar taron gaba sai kusan karfe goma na dare fa ta zo hannuna ma'ana kun ɗauke mu yan iska ne ba mu da aikin yi mecece karamar hukumar sabon gari mecece karamar hukumar zaria mecece ma'aikatan lafiya rubuto mana takarda cewa kuna gayyatar mu za a tattauna akan matsala allurar rigakafi ko daga ina ne daga duniya waɗannan mutanen za su zo za mu jira mu same su sannan ku bani lokaci amma wannan yake nuna ba ku da gaskiya sannan menene yasa idan BBC da gaske take me yasa mu ba su sa namu taron ba me yasa da muka gayyato su kwana tara kafin taron ba su zo ba me yasa Nura Ringin ya zo ya ɗauki rahoton shi kasta rahoton ɗazu, me yasa zo wannan akwai balansin a ciki kuna jin tsoro ne wannan shine abin da ku matasa muke gaya muku ku zazo ku yi karatu addini gwamnatin Najeriya ba a bakin komai take ba idan ya zama makaranta kamar Darul Hadisi ta kai ta firgita gwamnatin tarayyar Najeriya an kira ministan ilimi an kira daraktan lafiya a nan Baruwa College mun sa aka a Baruwa College ko kusa da Darul Hadisi kenan Darul Hadisi Salafiya kainuwa da shan Allah kainuwa da shan Allah saboda haka ku yi karatu ku tsayu da kafafuwanku matasa ba ku buƙatar gwamnatin Najeriya ba ta kai sai an sa mata harsashi ba ilimi kaɗai ya isa wargaza ta ilimi kaɗai isa ya wargaza me yasa ba a gayyace mu an ba mu lokaci wadatacce a ce za a zo a tattauna tattaunawar akan kaza ba abu ne da za a yi kawo ku zaunar da malamai wai ka ji wani wai wani baji dajin likita wai ya zai wayarwa da malamai kai kun ga irin abin da muke faɗi yanzu kai in an san cewa malaman wannan yana da digiri wannan yana da masters wannan yana da phd wani dan boko mai warin baki zai ce wa fara kowa muku da kai dan haka matasa kar ku wadatu da kun haddace qur'ani na'am alheri ne amma ku je ku yi digiri ku je ku yi masters ku je ku yi phd ku zama professors in aka same ku da ku da digiri digirgir da dingirowa sannan duk abin da za ku lo muku na karatun addini wallahi ƙarya ne babu a ce wai wai a ce dan boko kare kare dan boko wai shine zai wawa da malamin addini kai kaji ba gidaje wanda gaba ɗayan bature sai da aka shekara ɗari biyar ana yin science and technology a musulunci bature yana daji in ya ji motsin karfe ya fada kan karfe bawa yake kara yi yaushe haka ka zauna da gidabanci da dan boko zai ta sako a gaba wanda ya zauna shabar ya wuna zuba wanda ya rike carbi haka yana abin nan wani wawa ya zai ya muku da kai dan boko me ka sani da baka wawa da malamai kai kuma me yasa da muka jefa muku kalubalen ku zo nan ku ba ku zo ba mun aika muku da goron gayyata kuma mun ba da tazara me yasa ba ku zo ba So da haka matasa duk wannan zalunci da murdiya da haka mu ake mukawamanta shi ko kaɗan gwamnatin ƙasar Najeriya ba ta kai sai an sa mata makami ba ilimi za ku je ku da haka za a crush it down da ilimi za a kawar da ita in ba haka ba su bar zalunci in ba haka ba su bar ƙarya in ba haka ba su bar kafirci ku je ku yi ilimi duk abin da suka tago da shi kuka ji shirme ne ku muƙabalance su amma ba haka ba ministan ilimi daraktan lafiya jihohi kaza kaza kaza kaza yar wannan makarantar arishin ka arishin musa <laughs> that is the power of knowledge so da kar ku wasa kar ku kuyi ku wasa game da harkar ilimi duk waɗannan ba ma ba ku ajiye su ku tashi ku yi ilimi da inda suke ku tashi ku yi lacca ku yi wa'azi ku sa wa'azi a ko'ina ku tara titi ko'ina ku yi wa'azi ku je kowane masallaci ku yi wa'azi kar ku ji tsoron kowa da abin da kuka yi da gaskiya ne akwai hujja ku faɗi duka kar ku rage ko harafi daya duk wani zindikin malami ku kauda arne gefe guda ku faɗi gaskiya wallahi ku faɗi gaskiya ku dole jin tsoron kowa wallahi amma kuna da ilimi wa ce an tara ku wani dan boko ya zo mai askakken gemu da kwas a jikin shi shi ne zai wayar muku da kai shi a yaushe karatu sannan digirin ka kwaya ɗaya ko kwaya biyu a boko baka san addini ba baka san qur'ani baka san hadisi ba bismillahir rahmanir rahim da ake buɗe taro da ita baka iya ba kai ne zaka ce ba ka waya ga malamai kai waye kai a ina akai akai ka me akai aka yi ka kar ku sake su mai da ku gidadawa me yasa ba ku zo gurin mu ba da muka kira ku me yasa ba ku zo ba Wasu sun so suke kawai su tara mutane kawai su faɗa musu magana idan suka ji kuna da wayewar kai da kaza sai kuma wai sai ce wai to time constraint wai akwai matsalar lokaci kai ka san da matsalar lokacin ka ɓaro matsalar da take buƙatar lokaci idan ko ya same ka wawa ne shi nan sai ga magana sai zaro dubu biyar ya baka sai ce ga yan jaridu za ku hira da su saboda kamar da na faɗi jiya ba ƙauye jama'a shine ke so jimre shi a rediyo to in dai wasan san za a samu ne shi a rediyo to sai mu shawara ma me ake so wa faɗi don dai a tabbata an samu ne shi a rediyo a ji a cakar makala an ji ka a rediyo sai a <laughs> gwamnati ta yarda da mu ka ji zo barodo Allah ya kiyaye da haka jama'a kun ji lallai a rinka komawa ana tambayan malamai masana ala ta malam me yake ciki me aka ce me kaza ku je ku samu littafin fatawa islamiyya. yan arabiya mujalladi hudu ne yan boko eight volumes fatawa islamiyya islamic verdicts zaka ga duk abin da ya taso scientifically technologically wane kowane iri sai an je an nemi malamai me za ku ce game da kaza sai malamai sun yi magana sannan za a ce to kaza din gashi ishu na cloning ya taso za a tsukuru wani bangare na jikin dan adam a je a ririta shi ya fitar da mutane dubun bai irin waɗannan ya halatta ko bai halatta ba malamai aka je aka tambaya mutum ya zo zai buɗe account amma ga irin abin da aka sharɗanta sai a zuwa tambaye malamai ya halatta ko bai halatta ba duk abin da za a yi malamai ake tambaya jama'a sai malamai sun yi fatawa tukuna sannan professionals za su zartar da abin in ba haka ba jama'a sai al'amarin ya kai da kafirci ko an fahimta don haka malam yake cewa wa yaqulu Shekhu sa'di malam nasir Sa'adi, malamin usaimin ne shi ko cewa yake wa umumu hadhihi aya wannan aya idan ka dube ta baki daya fiha madhu ahli al-ilm tana yaba wa malamai ne wa anna a'la anwa'ihi al-ilm bi kitabillahi al-munazzal kuma mafi ɗaukakan nau'ukan ilimi baki daya shine sanin littafin Allah duk wani ilimi da kai ka karanta physics ka karanta chemistry medical doctor ne kai pharmacist ne kai engineer ne kai business administrator ne chartered accountant ne whatever you may be amma ka sani da cewa a'la anwa'uhu al'ilmu bi kitabullahi munazzal mutumin da ya san littafin Allah da aka saukar ne ya samu mafi ɗaukakar ilimi shine khairukum man ta'allama al wa wanda ya fi kowa daraja shine wanda ya koyi ƙur'ani kuma yake koyar da shi saboda haka jama'a kar ku wasa game da abin da ya shafi al makon da ya wuce mun yi taron iyayen yara a nan wurin akwai wani shafi guda daga cikin shafukan fagage da na rubuta a cikin tsarin makarantar nan darul hadis wanda insha Allah ta'ala a shekarar bana zuwa ƙarshen shekarar bana zuwa farkon shekarar baɗi za mu fara ɗabbaƙa shi shine duk yaron da ya gama JS3 ba zai tafi SS1 ba mu a makarantar nan ta mu except in iyayen shi sun so to sai su ɗauke shi sai su kai shi wata makaranta mu za mu zaunar da shi shekara guda sai an tabbatar da ya sauke alkur'ani ya iya hadisan manzon Allah da ke cikin littafin riyadus salihin ya iya hadisan manzon Allah da ke cikin littafin bulugul maram ya iya aqidar musulunci da ke cikin risala sannan kuma ya iya ita risala din a matsayin fiqhin musulunci ya san harshen larabci sannan ya san sira annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shekara ɗaya za a yi mai haka dindin a cikin shekara ɗaya nan kullum zai ɗauki darasi da safe zuwa ƙarfe ɗaya sannan ya sake dawowa ƙarfe hudu zuwa ƙarfe shida sannan ya sake ɗaukan darasi tsakar dare a tashe shi karfe biyu na dare har zuwa ƙarfe hudu na asuba shekara guda bindi za a yi za a ware su ne daga su sai malaman su a nan za su ci nan za su sha ba abin da za su sai karatun alkur'ani da sunna da tauhidi da aqida da fiqh da sira da larabci to saboda kada ya huce game da karatun boko sai kuma a hada mishi da mathematics english da basic science da basic technology sai ana karantar da shi a cikin waɗannan tsarin darussa shekara tana kewayowa ya sauka kenan sannan sai ya shiga SS1 in ba haka aka yi yan boko ba haka za su wayi gari in ma su zama jam-bite in ma su zama boko ba albarka bibi kenan boko ba albarka me ke nufi da jambite ai ya gama secondary school din yana gama ya sai fadi wayo ya fadi jam sai su koma suna fada da uban shi da uwar a gidan saboda suna kallon shi bai da wani amfani ba zai amfana musu ba zai amfana wa kanshi ba shi kuma yana ganin shi dan gidan ne nan ne gidansa su kuma suna ganin kallon banza bai da wani amfani jam bite ko kuma ya zama bibi ne ya wuce ya samu 100 level amma bai san komai game da addini ba shi ne babu boko ba albarka to shi sa na fitar da wannan tsarin jama'a wannan tsarin na wani ni albani na zauna ne designing ɗin shi da kaina ban taba ganin shi ban taba kwaikwayon shi ban taba kwafin shi a kurin kowa ba amma haka na tsara makarantar inna ma kamar yadda muka ce ba ma cewa dole ga duk wanda yake makarantar mu amma mu ga kanmu dole ne don haka yanzu muna da yara ngs 3 idan lokaci ya shi kenan za mu fara tatbikin wannan ka'ida a kansu wannan magana na faɗi ta yau kusan shekara goma sha bakwai da ta wuce ina lacca a Center for Islamic Legal Studies a Congo A amma ba ma kamar yadda nake faɗi ni al'amarin da ta sai ka hakuri tukuna abin da na faɗi zan aikata shekara 17 ko 18 da ta wuce ka ji sai yanzu to in ka ci da zuci sai mu ci ayi gaba sai yanzu ne muka samu iko da ikon Allah to za a zo a babbaka haka to sai zaman lokacin da yaro zai zama senior secondary school menene zai biyo baya ya iya bokon sannan kuma ya san alkur'ani ya san sunna ya san fiqh ya san larabci ya san kaza haka ne ko ba haka ba dangane da jami'a fa we secure admission for our students don kuma sai muka samu wa da yaran mu kwanci hankali ba dai jami'a kake so ba ka tsaya ka bi mu hankali mu ne malaman ka da ikon Allah Allah zai sa maka mafita yaran mu sun gama su kuma zamu yi musu pre degree na watanni shida zuwa watanni bakwai ko kuma remedials wanda ya faɗi jarabawa a karantar da shi yadda zai gyara jarabawar shi wanda ya ci jarabawa shi kuma a shirya kwakwalo shi domin shiga jami'a matakin farko shine hundred level shine remedials stroke pre degree idan aka yi musu haka bayan wata shida sai mu ɗauke su sai mu tafi da su ƙasar Sudan ƙasar Sudan daga cikin ƙasashen duniya kaf da ake ɗiban ƴaƴa ana kaiwa makarantar boko ita ce ƙasar da muka yi sampling wato muka fitar a matsayin wadda muka amintu za mu je mu kai ƴaƴanmu idan muka kai su ɗayan abu biyu ne tun da we are science oriented school ma'ana makaranta ce ta kimiyya imma ya zai karanta medicine muka ce medicine to duk abin da ya shafi medical sciences medicine pharmacy Uh, nursing da duk wani abu da ya shafi wannan nahiya ta harkar lafiya imma yaro zai karanta engineering muka ce engineering electrical civil ko menene telecoms architect duka ya abin da muka dauka kenan mun fitar da jami'o'i guda biyu an karantar da yara sai a je a kai su can sai su karatu su kuma in dai ka biya wa ɗanka kuɗi a nan yayi karatu sannan ka yadda ya tafi waɗannan jami'o'in waɗanda ga su nan kamar ne musu baki su ta wahalar da ɗalibai ɗalibi ya shekara takwas bai graduating ba to babu dalilin da ba za ka iya kashe wa ɗanka kuɗi ya tafi can ya je karatu ba amma in dai mu ta tsarin mu ne zai bi su wannan process din tukuna ba haka ba to ba ta tsarin mu ba mana ba za a iya ɗauko wani daga gefe ba bayan kai shikenan a zo a kawo mana shi a ce to shikenan mun ji za ku kai yara Sudan mu ma muna da yaran mu muna da kuɗi sai mu ce a don in muka je can za mu kama gida ne babba mu ɗauki malamai mu ajiye musu su malaman suna karantar da su addini su kuma suna karatun boko su ma kuma malaman mun haɗa kai da jami'o'i waɗanda su ma ba su karatu so ba wai zuwa zuwa zauna kawai shi yana kula da waɗannan yaran ba gari ya waye eh, bus za ta ɗibe su shi ta kai shi tashi jami'ar su ma ta kai su tashi jami'ar ya zama general overseer a kansu yana kallon mai suke yana tarbiyar su ba wai a tura su su ta iskanci ba kawai kamar da zaka je ka ga yanzu duk kasar abin nan Malaysia da ake tura yaya zaka ga an ce babu lalatattun ɗalibai irin ɗaliban Najeriya har sanya fati ko su ake gashi nan sun yi fati tsirara yan mata da nono zuɗu zuɗu ga farjin su fayau a waje ya'yan kabila nan an san iyawarsu da kakanninsu sun yi fati saboda sun je makaranta Malaysia domin sun zama angulu ba kaza kowa ba a can don haka za su yi abin duk da suke so to dole ne ya zama eh sai an tsaya an yi an yi tsari na musamman shine abin da za ku ji mun hira da radio murya America wanda har yanzu take tsukurowa take sa kusan dora na kun Alhamis cewa me yasa mu waɗannan kasashe irin Iran da Pakistan da Saudiya sun bar mata suna karatun boko ne kuma har yanzu a Najeriya an ki ce ai su da karatun boko yazo musu sun sa rariya ne ta ilimin addini sun tace don haka sai suka bari a yi to wannan irin rariyar ce amma kawai yanzu shi mai ƴaƴan suwa ne suna karatu suna tafiya suna lalacewa ko ma sai ku ce malaman ku ba abin da ba su iya yi ma'ana malamai ba su da wata cewa akan yadda ba a samar da likitoci malamai ba su da wani tsari yadda ba a samar da injiniyoyi ko waɗanda ba su administration ko makamantan haka to shi ne muka shigo cikin wannan harkar jama'a jama'a an fahimci wannan da kyau ko don haka aikin da gaske ne ba da wasa ba ne domin kamar da ka gina ce darul hadisi salafiya kainuwa da shan Allah Allah ne ya dafa makaranta ba da shan mutane ba to kun ga wannan ana carin a samar wa da musulunci 'yan boko masu kan gado ana fatan a samar wa da musulunci malamai waɗanda suke na tsatsu waɗanda ba su tsayi su dogari da kansu sun san addini sannan kuma sun san rayuwa wannan yana daga abubuwan da muka tattauna a taron iyayen yara da muka yi to da yake mun shirya wa program na pre-degree yanzu har mun fara shi nan da mako uku da suka wuce haka cikin watan Julai insha Allah ta'ala za mu ɗibi ɗaliban mu za mu kai su ainihin ƙasar Sudan domin ci gaba da waɗannan karatuttukan waɗannan suna daga cikin matakan da muke ɗauka domin waccan maganar da na faɗi a gidan rediyo ta cewa a sa rariya ɗin a tace ba kawai a bar yara kawai saboda kana da kuɗi akwai wanda yau ya nuna wa ishi dukkan gata ta je ta yi karatu amma gaba ɗaya game da magana addini babu tarbiyya da haka ta zo cikin gidan shi za ta shigo da ɗan ɗan makalallen wando gajere ba gajere ba guntu wanda ya makalkale a jikin farjin ta shi ba sant ba shi ba gajeren wando ba sannan da yan riga ta rabin yadi hamma tattana waje rabin nonuwanta da kafaɗinta duk a waje sannan ta ƙona kanta ta baza kuma ubanta musulmi ne daga ƙasar Sokoto a yau yana neman kai da ita ne waye zai zo ya aure ta ko da miliyan ɗari ne zai haɗa wa bashi da ta ta zo ta kawo Kirista wani John Kogu ta ce shi ne take so Tun tunda ubanta ya matsa mata aure to ga wanda take so ya ce shi ko ba zai bata ba ta ce to ya rabu da ita ma'ana shi ne ƙarshen secularism ɗin da ka ɗaukar wa gidanka in an kawo magana addini ka ce ku ba masu zafin addini ba ne me kake so kana son a rayu in a secular system tsarin da babu Allah a ciki Allah has no say the Quran has no any command over your family is that the kind of way you want to live along with your family that is the result Shi ne ƙarshen za ka samu tsararrun 'ya'ya za ka samu lalatattun 'ya'ya waɗanda babu Allah a cikin rayuwarsu jama'a kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'a abinda da wannan tattaunawa take magana lallai ne a mai da malamai su zama su ne madogara game da duk abin da ya taso sai malam yake cewa domin mafi ɗaukakar ilimi gaba ɗaya shine ilimin littafin Allah da Allah ya saukar fa inna Allah amara man la ya'lamu bir ruju'a bir ruju'i ilayhi fi jami'il hawadith domin Allah ya umarci waɗanda ainihin ba su da ilimi akan cewa duk abin da ya taso to su koma wurin malamai wannan shine umarnin Allah Allahu akbar Malam Nasir Sa'adi shi ya faɗi wannan a cikin tafsirin shi mai suna Tafsirul Karimur Rahman تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أتكلم مجلدين أكو شافي نسب تندبيو Allahu akbar jama'a kun ji wannan darasin ma'ana kafirai ne suka yi magana manzon Allah yake ku ba su ansa suka ce manzon Allah me za mu ce idan ya zama ba da response ma'ana kafirai sun yi magana za a ba su ansa a koma ga malamai to ina kuma game da maganar da ta shafi addini ce tsantsanta wa a our columnist ina yan bokon mu da ke rubutu duk mako ko duk kullum ko duk wuni ko duk kwana kaza ko duk shekara kaza a cikin ainihin jaridu ina masu rubuce rubuce akan internet ku ce za ku kara addini bi mujarradin kai ka karanta political science bi mujarradin ka karanta accounting ko business administration da mujarradin ka karanta sciences ko ka karanta engineering ka sani da cewa ba ka da cancanta sai ka koma ka tattauna da malamai sannan ka rubuta sai ka sake bawa wurin malamai ka karanta musu ba abin da na rubuta wa daidai ne suka ce wa daidai shi kenan sai ka je kai publishing amma a matsala ta taso ta addini kai sai wani dan boko kai sai ce wai zai bada ansa saboda shi abin yana kallon shi ai ne kawai a da turanci ne ai malaman ba sa jin turanci malaman ba sa jin turanci me yasa kai in ka zo ba za ka zauna ka tattauna da su da yaran da suke ji ba su faɗa maka su da su faɗa maka idda matsalolin da maka san maganar da makwantar zancen take wannan sai ka je ka yi rubutun da turancin ka zo ka karanta musu in ka karanta musu sai su gyara wuri ka ba su gyara wuri ka ba ka je in ka gyara ka dawo ka sake karanta musu daga ƙarshe sai su ce sai a je a buga abin da ainihin su bin ba suka rinka yi kenan da manya manyan malamai su ibn jibrin da makamantansu amma a kasashe irin namu sai kawai ka ga galibi su malaman ne suke wulakanta kansu sai a jawo wani dan boko sai a yi ta kan ba shi to shikenan sai ya dauka to ai yanzu shi yana da priority akan malamai to ai ya fi malaman sau da haka da abu ya tashi kai kenan sai malam maganar da wani mun ba dan iska amsa a jarida shi kuma malamin sai ka jiya ya zo hau kan mimbarin wa'azi yana cewa ai mun ba shi amsa to kun ba da amsa an haka dubi magana sai a gabata da kwaliti na ilimi to sai a ce kuma malam wani ya ce su suka ba da amsa to ai wannan shirme ne da haka ku ciyaye ko ba za ka ja dan boko a jika za ka ja shi ne kai ka rinka haskaka mai ga abin da zai yi ba wai saboda yayin karatun boko kawai shine ne zai determine ya za a yi wa za a yi a ku zauna kuna ainihin shiwarin din idea ya faɗa ka faɗa sannan ku tattauna a kai zuwa ga kaza sai a ce je rubuto in ya rubuto kuma a zo a sake dubawa a yi nazari tukuna domin za ku yi magana ne a madadin addinin musulunci shi yasa ibn al-qayyim da ya rubuta littafin shi yace ilamu ko a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin faɗakar da waɗanda suke signature on behalf of God ina waɗanda suke signing in the name of God kana sa hannu kana magana kana fatawa a madadin Allah yana fadakar da kai littafi ne na ilimin usulul fiqh daga cikin mafiya ingancin littafai da aka rubuta a duniya ina ma ka same shi tare da hakikin malam mashhur kaga yadda mas'alolin ake fitar da su ake tattauna su Allah maraukakin san ke taimaka as-sabi'atu ashara karatu na goma sha bakwai daga cikin darussan da muke ɗauka a ƙarƙashin yakin Uhud min qaulihi ta'ala wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa shi fa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai zo don ya dawwama ba shi fa manzo ne kuma manzanni sun gabata kafin shi kenan wannan yake nuna maka shi ma zai wuce kenan bai zo don ya dawwama ba rasulun dan aike ne duk dan aike ku akwai ranar da ake sa ran ya koma zuwa ga wanda ya aike shi afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu nan idan manzo Muhammad ya rasu sai ku rubba ku koma inda kuka fito shine kafirci yanzu nan man kashe manzo Muhammad sai ku ridda ku koma inda kuka fito shine kafirci ومن ala على عقبيه فلن yadurra Allah shay'a wanda duk ridda saboda mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai cutar da Allah a bakin komai ba kaji wannan da sahabbai ake ina wannan zamanin wa wannan zamani sai ka gana cewa ga wannan dan izala ne yanzu ya koma shi'a ga wannan dan shi'a ne yanzu ya koma kaza ga wannan dan kaza ne wa ana gani ya cutar da da'awar wallahi jama'a musulunci kai kake da bukata akan shi amma Allah musulunci ba shi yake da bukata akan ka ba domin ba musulunci zai zama yana da buƙatar ba zai yi ya ci gaba ba sai da rayuwar wani da manzon Allah ya zauna walau kanat ad-dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi fiha mukhalladun walau kanat dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da akwai wanda zai dawama a duniyar nan da manzon Allah shine ya fi cancanta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama amma wallahi tunda manzon Allah ya rasu aka ci gaba da musulunci wallahi karka taba tunanin cewa rayuwarka ce za ta ci gaba da addini balle haka rinka mutane barazana to haka nan kai kuma duk lokacin da kake ganin cewa ai in ba wani babu musulunci ka tafka kuskure domin yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu babu manzon Allah a duniya amma kuma gashi ana musulunci tun da manzon Allah yake bai taɓa ƙetare jazirar larabawa ba aljaziratul arabiyya tsibirin larabawa manzon Allah bai taɓa tsallaka shi ba ma'ana manzon Allah bai taɓa haye pacific bai taba haye red sea bai taba haye atlantic ocean manzo Allah bai taba zuwa wannan yanki ya tsallako jidda ba duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara kanna tsakanin makka ne da madina da yankin dai da ake kira yau saudiya sai kuma wani gefe kaɗan na ƙasar sham kaɗan iyakacin inda annabi ya rayu kenan malamai sun tabbatar da manzon Allah ko teku bai taɓa gani ba ma teku bai taba gani ba amma ya zo da karatuttuka da ilmoni game da teku wanda idan za ka samu the most professional marine biologist bai san waɗannan abubuwan ba amma kuma ga musuluncin ana yin shi a ko'ina to da nan ne za ka gane cewa kai ma ko ka mutu kai kuma ko ka kashe wane kai kuma ko kai fatan wane mutu bukatar ka ba za ta biya ba rashin yaduwar waɗannan abubuwan yau ina labarin waɗancan guban kafiran ya zama kabaru khana ya zama kabaru kana an riga an wuce labarinsu waɗancan kafiran da suke ganin cewa in ba manzan Allah to masha Allahu musuluncin ya kare. an waye gari yau babu manzan Allah a duniya amma ana yin musulunci ma musulunci ke bata musu rai ko to musulunci ya bayyana don haka duk wani musulmi mai imani ya zama cikin aminci wannan addini shine sara da fasaka ba ya haɗa garji toho wannan addini shine dakalin majina a hauka a zane ka hau mutum ka zauna daidai musulunci kenan don haka ku fahimci wannan da kyau jama'a kar wani ya tafi maka barazana ai idan aka kashe wani aka kashe wani ai ma musuluncin shi kenan ƙarya ne ai uwa ne da wani suka mutu shi kenan musuluncin shi kenan wani ikon Allah duk wanda ake ganin cewa rayuwar shi barazana ce da ya mutu ko an kashe shi sai kaga kamar rayuwar shi ce ma take kawo abin eh, eh, abin nan tafiya tafiya hawaiya da ya kai sai kaga abin kuma ya fi haɓaka amma ba rayuwar shi ce ta kawo tafiya hawaiya ba Allah yana da tsari ne irin nashi don haka Allah madaukakin sarki ke cewa afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wanda duk ya rubba ya koma kafircin da ya baro wallahi ba zai cutar da Allah da komai ba wa saujizillahu shakirina waɗanda suka tsaya suna addini suna ainihin godewa Allah Allah zai musu kyakkyawan sakamako to kaji wannan aya sai malamin ce haifu nalhadun nauma ala zanna anna islam murtabatun bil ashkhas a inda wannan aya zamu lura da ita ta tattara zargi gaba ɗaya ta ɗora akan wanda ke zaton cewa musulunci to ci gaban shi yana da alaka da wasu mutane ne ɗaiɗaiku fal muslimu yartabutu bir risala shi musulmi yana ɗamfaruwa ne da saƙon da annabawa suka zo da shi ba yana ɗamfaruwa ne da annabawan ba cewa in suna da rai ya yi addini in ba su da rai ba zai addini ba to kun ga wannan magana jama'a ina son kuma kowa ya fahimce ta a gidan shi ka je ka ɗan buƙata kar ka sake mutanen gidanka suna yin sallah ne saboda kai to in ka fita ba wanda zai sallah ka tarbiyance su akan musulunci akan sallah ba akan ka ba ka tarbiyance su su tsoraci Allah ba su tsorace ka ba don haka musulunci ko musulmi ghair murtabat bil ashqas ba wai an daura shi jikin wasu mutane bane in sun kau ya bar musulunci in suna nan zai yi musulunci wannan ba shi ne musulunci ba wa hada يذكر به وهذا يذكر به أصحاب الانتماعات wannan abin a tunasar da mutanen da ke dangantuwa zuwa ga wasu mutane ne an fahimta jama'a yan shi'a da yan ɓanku su suka fi kowa dangantuwa zuwa ga mutane wal ahzab mutanen ƙungiyoyi irin izala irin jama'atu su kuma su suka fi kowa ɗamfaruwa zuwa ga ƙungiyoyi to wannan yana tunasashe su ne allazina wala'ahum li ra'isil hizb wadanda yake gaba ɗayan walicin su da jagorancin al'amarin su gaba ɗaya sun danka ne da shugaban kungiya awul jama'a ko kuma wannan jama'a fal islamu shi musulunci la yakirru lintima baya ainihin wato tabbatar da ɗamfaruwarka zuwa ga wani mutum wa tahazzub ko kuma kungiyancin ka lil ashkhas ga wasu mutane musulunci ba wannan ne da shi ba alhamdulillah makon da ya wuce a Sakkwato izala ta kira wani gagarumin wa'azi duk da wasu bangare na izalar kuma sun izuwa ba fatan Allah ya kiyaye daga dukkan wani sharri yanzu kungiyar izala ta ce kamar yadda muka ji kuma muka dauka daga tashar su ta sunna ina nan mun dauka a cikin kaset sun ce yanzu duk wani wanda ya yarda da sunna ya je hada kai da su yanzu yanzu babu babu irin wanda ake da iyakacin dalilin da mamu da ya haɗa an fada da su kenan a nan Zaria aka yi ta amfani da wawaye a nan garin duk abin da albani ya faɗi su kuma zai ce karuwa ne yanzu uwar kungiyar ta yi taro a ƙarƙashin shugabancin ta na Balalau suka ɗauko dukkan ɗalibai suka ce waɗanda suke jami'o'i a duniyar musulunci tun daga Najeriya har ƙasar waje suka ce ku zo dan mun san kun koma gefe guda saboda a garurukan ku kuna fada da wasan kungiya ka je kayo karatu za ka zo ka faɗi magana sai a ce a wannan ya saba kungiya kungiyar banza Allah ya tsine mata albarka baka jin wani wawa dan dariƙa ya ce Allah ya tsine ka albarka zai fite rusa kafira ban ayi tauhidi to kungiyar banza mu ma ana cewa manzo Allah ya ce kana cewa ya saba kungiya Allah ya tsine uwar kungiya albarka ko kun fahimta jama'a shine lokaci ne yazo na rugujewar waɗannan abubuwan kun ga mu yanzu mu ne matasa cikin ahlus sunna mun tsine kungiya an ta saba wa hadisi shi kuma wancan ya tsine wa dariqa an ta saba tauhidi kaga kai ya haɗu kenan ko kun fahimta jama'a dama mu abin da muke ta gwagwarmaya kenan Allah ya ce annabi ya ce shi kenan matsalar ba shi ne ka ce kai ɗan tijjaniya ko ƙaduriya ko izala ko shi a ba ce matsalar ba amma yaya kake aka ce maka gashi daga manzon Allah za ka karba eh shi kenan don kace kai ne ɗan dariƙa ko ɗan tijjaniya ko ƙaburuwa ko na kashe bandiwa ko kuriya ko wace iri ce ko ka ce kai ne a kai ne izala kai ne jama'atu kai ne ahbabu kai ne ushaku duka ba nan ne matsala ba matsala shi ne Allah ya ce annabi ya ce shi ne gaba shi kenan duk wani tarkacewa bi baya oho amma ana cewa Allah ya ce annabi ya ce ko kuma ku ɗauki zafi kawai saboda mutum bai shiga ƙungiyar ku ba duk in ka je ka binciki baƙin jinin da ni albani ne a wurin su shekaru talatin waɗannan abubuwan ne guda biyu an yi an yi shiga ƙungiya na ce da ban shiga ƙungiya ba to sa'an nan dan menene zai ce annabi ya ce kaza a halin su ba a ji wurin malaman su ba to wallahi wasu su tashi su ce wannan abin ƙarya ne to abin da muke fata abin da malam balalau ya faɗi ni kan na san malam balalau don akwai lokacin da na je na tare da wayo shi ne malam bawa mai shinkafa a lokacin ma wayi san wayi san malam balalau na dawo garin ne shekara goma sha takwas na zo ne kasar kasusuwan suna nan a cikin jerin giyar kasusuwan nan guda biyu ne a kan su su malam balalau din da yola nake faɗin irin yadda na gansu da tarbiyya da son addini hannu mamaki ashe akwai inda yan ƙungiyar izala suke ba da sunna dan mu a nan zariya duk abin da muka faɗi sai su ce ƙarya ne duk abin da muke sai sun ce ba su yarda ba to shi ke nan yanzu tun da uwar ƙungiya ta amsa wa manzon Allah to muna sa rai yan ƙungiyar izala na nan zariya kuma sai ku daina faɗa da manzan Allah saboda albani Malam Ibrahim ba mai shinkafa ta faɗa musu wannan magana wallahi yace ku matsalar ku a zariya jaraba ce ta same ku Shi ne wani ya bayyana yana karantar da sunna ba cikin kungiyar ku da ce to irin jarabawa ku kenan Allah ya gwada ku ne yaga za ku yarda da sunna ko ka sai ya shiga kungiyar ku shi ya yanke shawarar ba zai shiga kungiyar ku ba kuma ya yanke shawarar ba zai faɗa ba sai daga manzon Allah ko kuma kun yanke shawarar duk wanda bai bi kungiyar ku ba to ko ne ya faɗi ko daga manzon Allah ne da ba ku da shugaban izala na sabon gari akwai lokacin da yace wallahi ko manzon Allah ne yace yanzu bi fatr israha shi da bai bi shi sallah ba duk wannan ya ɓacin rai ne saboda yana jin haushin albani to shi kuma albani ya yanke shawarar lallai daga manzon Allah ya faɗi da haka duk zagin da kai sai kusa sai zagin ya wuce can headquarter shikenan kawo rudda ina fata an gane har yau ba ni da wata fatawa ta duk abin da na faɗi sai in ce gashi a littafi gaba gashi a littafi kaza suka buɗe baki kai zagi sai in durƙusa zagin ya wuce can madina zai tafi jama'a kun fahimci wannan da kyau matsala ta farko kenan matsala ta biyu a akwai lokacin da kungiyar izalan ta tura wani daga nan zaruwa ya tafi yola ya tafsiri kanin malam balala wanda yake kanin shi ne kuma shine na'ibin limamin masallacin su na ne sunan shi malam Ali wannan mutum yana cikin magana sai shi malam Ali ya tashi ya tsinkewa yace kaka kawo mana rikicin ku na Zaria yace abin ya tabbata a sunna kuma ka zo nan kawai dan ku can kuna rikici kace zaka soki sunna sai tsinke lasufikar a masallacin ne akai haka shi wanda ya wannan shugantaka a nan nan tudun jikun yake an tura shi ne kungiya ta tura shi ya je mata wa'azin azumi ya je ne shi malam ali shine na'ibin limamin ya tashi ya tsinci ainihin wayar yace abu ya tabbata a sunna baka zo ka soka mana shi a nan masallacin dan kuna rikici a bariya baka soki manzon Allah anan ne yanzu dai ku saurari ku kalli tashar sunna a yanzu din nan da safe daga karfe 8 ko karfe 9 za su sake maimaita waɗannan programs in tun kwanaki uku da suka wuce a Sokoto suka yi sauna ce Juma'a Asabar Lahadi da ta wuce sun gayyaci dukkanin ɗalibai ɗalibai ku zo mun san dalilin da yasa kuka kyamaci ƙungiyar Izala a baya shine an kyamace ku saboda kun dawo kun yi karatu sunna kuna faɗi malaman ƙungiyoyi na garurukan ku suna ta sunna jafa'i haka kowa ya koma gefe guda to yanzu ku zo duk wanda yake da sunna ya zo kan mimbarin izala ya faɗa duka kabiru gombe sai gashi yana cewa duk wanda ya ce akwai wata sunna da ba za a faɗa ba kai ya ake yi duka ku zo ku faɗa duka ya ce ku rage duka ka mu da ma akan haka muke alhamdulillah ko muka mutu ba wata sunna da muka santa muka yadda da ita daga ba mu taɓa ba wallahi babu ba wata sunna da muka santa muka yadda da ita wadda ba mu taɓa aiki da ita ba alhamdulillah ba mun taɓa rage kwakwa a ba kuma wannan yana daga cikin alheri rashin intima'in mu ga wani cewa ba karkashin wani shehi muke ko wani shugaban kungiya ko wannan yana daga cikin alherin rashin dangantuwar mu zuwa ga wata kungiya ko kuma wata jama'a muna zaune ne abin da yake daidai shine kuma alhamdulillah duk suka gama wannan hayaniyar tsawon shekarun nan talatin babu abu kwaya ɗaya da muka taɓa kawowa na sunna wadda suka iya gano cewa abin ya tabbata ba sunna ba ne babu hadisi ɗaya da muka taɓa hujja da shi a cikin shekaru talatin ɗin nan wanda yake za su buɗe baki suke sun gano cewa hadisin bai inganta ba alhamdulillah wannan daraja tana komawa zuwa ga Allah sannan kuma tana komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma wannan daraja tana komawa zuwa ga kyakkyawar da'awa wadda manzon Allah ya gadar alhamdulillah mu kuma muna godiya ga Allah da Allah ya bar mu akan wannan da'awa din kun ga ƙarshen tuka-tuka tik abinda kullum nake ga ɗaliban makarantar nan darul hadisi kenan za mu tsaya akan gaskiya duk duniya in an ki sai dai a bawo a sami mu akanta amma ba za mu yadda saboda an yi taron dangi na kin gaskiya Goma kuma sai mu bi cikin ainihin haramiyar kin gaskiya ba yanzu asalin abin da muke kira zuwa gare shi ne suka bawo gare shi shine sun ce yanzu ba magana kungiya sai kai dan kungiya ne su da kansu sai gashi a wurin taron suna cewa ga wasu ma su ma wata kungiyar ce ma daban ihya'u wata kungiyar ga nan kaza suka ce duka duk wanda yake sunna kawai ya zo cikin kungiya wuce ko ba cikin kungiya ba zo hannun barin izala ya faɗi sunna iya dama abin da muke cewa kenan kada kasantuwar ka kai dan kungiya ne ya sa ka kyamaci wani da baya kungiya kungiyar ta zama sharri kada kai kuma da baka kungiya ya sa zaman ka a wajen kungiya ya sa ka kyamaci wanda ke kungiya matsalar ita ce menene ya hada mu shine sunna to in dai ba sunna ba to ba abin da zai raba mu amma in sunna ta hada mu to dan kana cikin kungiya dan baka cikin kungiya dan sunan kungiyar ka ushaku sunan waccan ahbabu sunan waɗancan kuramu duka za a tafi tun da dai manzon Allah ake wa amma ba za a ka hadisin ƙarya ba wannan ya tursasar da dole kuma sai an tashi an yi ilimi sai an yi karatu sai an yi bincike sai an tara littattafai sai an zage zagewa ta gaske to duk waɗannan abubuwan sai da aka yi ta faɗa da su a garin nan saboda haka muna sauraron response ɗin reshen ƙungiyar izala na zaria shi sun amsa kiran da uwar kungiya ta yi to amma akwai wata matsala guda daya sai sun dawo sun karyata kansu akan mulakanta sunan manzon Allah da suka yi a tsawon shekaru a Zaria cutar da matasan ahli sunna da suka yi a Zaria su bari kamar da Annabi Musa yake cewa an addu ilayya ibadallah a tsawon shekarun nan da sun amintu da irin wannan tsarin da mun karantar da matasa dawa amma suka yi wa haihuwa ƴaƴa suka ta tayar da matasa suna dasa musu kiyayya kin albani kin albani kin albani albani ne matsalar su kawai to yanzu kuma ga kungiyar ta ce ta dawo irin wannan da'awar to ka'ida ita ce tuba daga kan barnar da kai wa musulunci bai isa ba sai ka zo ka bayyana إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم duk waɗanda suka ɓoye gaskiya Allah ya ce bayan ita gaskiyar mu ba mu rowarta ba Allah bai yi rowar gaskiya ba yace min da ma bayyana lin-nas fil kitabi bayan mun bayyana a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah Allah yana tsine waɗannan mutane wa yal'anuhumul la'inuna kuma masu tsinuwa ka su tsine musu sai ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa bayyanu suka tsaya wa aslahu suka gyara barnar da suka yi wa bayyanu kuma suka fito suka yi bayani fa ulaika atubu alaihim waɗannan ne kadai zan karbi su amma waɗanda suka ce sun tuba ba su bayyana ba ba su gyara ba kenan yanzu kungiyar izala sai kun bi duk abubuwan nan da kuka yi ta cewa ƙarya ne sai kun rinka bi duk inda kuka kafa wa'azi sai kun je kun kafa wa'azi kun ce wallahi jama'a kaza ba muka soka ƙarya muke kuma mun tuba wallahi mun gyara za a ci gaba da karantar da wannan abu don ya tabbata a sunna sai kun yi wannan so muna saurare ko za ku tabbata ahlus sunna din kuma ku yi wannan matsalar tauhidi sun soke ta matsalar sunna sun soke ta sakamakon wannan ga matasa sun tara ƴaƴansu da jikokinsu da ɗalibansu su ba su karantar da su ba kuma duk inda ake karantarwa sai su rinka tsoratar da su kai yanzu don Allah ba ƙasƙanci ba ne a ce wai kungiyar izala wai wannan makarantar da nake ginawa wai ta tsone mata ido har ta kira wa'azi wai ana cewa wai za mu zo mu bayyana muku ina ake samun kuɗin gina wannan makarantar wannan wa'azi kuma me yasa za a zo me yasa ba za a bayyana ba yanzu albani ya sai mota mota kun je izala kuma sai ta wa'azi mota albani ya aure sai kungiyar izala ta wa'azi albani ya ce ruku'a sai kungiya albani ya sa karatun bukhari kungiyar izala ta yi wa'azi albani ya sa karatun muslim kungiyar izala ta yi wa'azi albani ya yi maganar ruku'a kungiyar izala ta yi wa'azi wannan dama shine ibada kuma ku kuma da ke nesa sai ku ce albani yana suka kungiyar izala ku zo ku binciki abubuwan da naku suke a nan mana akwai adalci a cikin abin kana jin haka sirrin albani zai tashi yana suka kungiyar izala idan dai izalatul bid'a wa iqamatus sunna ce da gaske ku gaya mana a cikin su wanda yake wa izala abin da albani yake mata na karantarwa to wanda yake da irin wannan shine zai soki izala kai kana taraba ko kana gombe ko kana sokoto ko katsina ko kano sai kai tunanin kai eh ayi balansin mana ajiye zaruwan ajiya ya mutanen nan suke me suke wa mutumin nan da yake abin nan ba mai shinkafa ai da ya taso zo gani shi yake zaunar da su yana gaya musu kai akwai lokacin da suka cika mota guda suka je suka samu ba mai shinkafa zai rasu da shekara biyu suka ce kana zuwa wurin albani mutuncin kafa zai zube sai ce a'udhu billahi yana wani mugun abu ne don an gan ice a ba dan bane sai ya ce a to ai wa kafa kungiyar mu kuma dama ba mu ce sai dan kungiya ba mu'amala da shi ba yace amma ba wanda ya muku ni da nake zuwa wurin albani ina zuwa daukan karatu ne idan a cikin kungiya akwai wanda zai iya biya min wannan karatu ga littafin da nake dauka to zan daina zuwa wurin albani sai ku ringa ku fada min wanda zai biya mu eh to ka san mu muke da yace a karatu ne ni da shi a shagon shi nake zuwa idan har a cikin kungiyar akwai wanda zai iya koya min shi kenan sai zuni da shi a daki ya koya mu jama'ar musulmi waɗannan su ne al'amuran to amma alhamdulillah wallahi mu dama ba abin da muke so ne a ci gaba da hayaniya ba ko ba tsakanin yan ɗariƙa ba yan izala ko kaɗan mu abin dama da muke so shine a dawo kan gaskiya shi yasa ka ji wancan dan bana bakwai ɗin da yace zai fita waje ya rusa ɗariƙun gaba ɗaya a tabbatar da tauhidi suka ce to Allah ya sa da gaske yake kuma Allah ya sa zai iya mu abin da muke so kawai shine dama a tsaya ma gaskiyar kawai in ka tsaya da gaske shi kenan ka gani ba shehunnai bane na dariƙa cewa sai ka zo ka ba da caffaka a wurinmu sai ka rinka kawo sadaka mu ba haka bane ka gani ba mutanen ƙungiya bane da bamu ce duk inda muke wa'azi sai mun ganka a'a abin da muke cewa duk inda kake kai malami ne ka san gaskiya ka tsaya akan ta mu kawai abin da muke kira zuwa gare shi kenan ya ai ba za mu iya accommodating mutanen Zaria ba ma balle mutanen ƙasar Najeriya balle mutanen Afirka balle mutanen duniya to ina za mu ce duk wanda bai zo ya shiga cikin mu ba shi ba musulmi bane mu ba haka ce manufar mu ba amma manufar mu ita ce abin da ake faɗi na gaskiya kai ka san gaskiya ne eh kawai ka ce gaskiya ne amma fada da abin da ya tsinana wa abin tsawon waɗannan shekaru fada da abin ya hana kar abu abin bai hana ka abu abin ba wakilin tashar talbijin din yanzu na izala kullum yana bugo mana waya yana cewa mutane daga ko ina a duniya bugo mishi waya suke suna gallaba shi cewa me yasa ba kwa sa wa'azin albani me yasa ba kwa sa wa'azin albani mana labarin da'awar ya kai duk inda ba a tunani amma su kuma anan zariya suna nan suna ganin cewa fada da da'awar shine musu mafita kawai saboda haka mune wa kungiyar jama'atu zalatu gida wa iqamatu suna fatan alheri kamar yadda muka yi mata wannan fatan alheri a tsawon lokuta masu yawa har muka zo muka yi wa'azi na musamman muka sanya wa sanyawa ɗin farin saƙo. na fatan alheri zuwa ga kungiyar jama'atu zalatu bid'a wa iqamatu sunna mune musu murna kansu ya haɗu ko muna ainihin ba su shawara a matsayin su na malamai su ƙara haƙuri da irin haƙurin annabawa da Allah yake cewa wasbir sabran jamila da kuma irin abin da annabi yaquba alaihi salatu wassalam yake ainihin gaya wa ƴaƴan shi inna ma ashku bashi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun da yake magana akan ainihin hakuri shi ma duk muna ba su hakuri duk wani abu da zai taso amma dai su sani da cewa mafi girman abin da ya hada su isu isu shine sunna to in dai ba sunna ce wani yaki ba Don wani ya taso ya fika karatu a cikin kungiyar Don wani yana da digirin digirgir da dingirowa Don wani ya zama profesa karka ji haushin shi Allah madaukakin sarki bai taɓa tsara cewa wai kai shugaban tafiya dole kai za ka fi kowa ilimi ba a cikin ilimin da kake bayarwa wani zai je ilmantu ilimin da ya fi naka yawa Dukkanmu yanzu kowa yana da digiri har Abubakar gume mutu ba shi da digiri shi kenan sai mu ce mun fi shi shi kenan shi kuma sai ce ta ba a yi haka dukkan wani dan boko yanzu yana da digiri har ne mutu ba shi da digiri to amma ba a cikin wannan karatun ne na abubakar gumi ya karantar da duk masu digirin digirgir da jingirwa suka je suka yi ba ba a cikin wannan yan diploma ce ko certificate ta sardauna ya samar da ABO aka samar da professors da sauransu ba so kar ka taba ganin cewa wai kai dan kai ne shugaba to barazana ce wai mai yi karatu kullum matsalar kenan jama'a kana kallon cewa wai barazana ce gare ka kuma ne je karatu to aiki ba zai kare maka ba duk kafiran duniya makiyanka ne kuma suna karatu kaga hawan jini zai kashe ka ne ko ku su kafiran duniya baka kallon sun yi karatu ya zama barazana gare ka amma kana ganin wannan yaron da ke cikin kungiya an yayi karatu ya bar maka barazana so ku kwantar da hankalinku ma kana Allah bi yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumayyiz alkhabitha min at-tayyib Allah ba zai bar mu'mini haka ba sai ya tace su ya tantance amma wallahi kowa ya kwantar da hankalin shi jama'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi alazim ita ce a barbi kuma wannan yana ƙara tabbatar maka cewa lallai rike wuta akan karantar da tauhidi kawai shine daidai tun da ka ji ɗan ɗariƙar ƙadiriya shugaban ɗariƙar ƙadiriya irin Abdul Jabbar ya fito yana rantsuwa yana ƙara kamar zai fashe saboda ya ji shirka eh amma ba wannan shirka an yi ta a gidansu shi ma kafin a haife shi to kaga da a ce mutanen izalamin sun shiru kenan ba a yin wa'azin shirka yanzu ba su abu jabaru ba su gane ba don 1954 uban shi ya rubuta littafi ya ce yana aiki da kun kun. amirul auliya yake tun azal hadarar da ba mai ja da shi a ita to da abdulkadir yana aiki da kun wa kun me bambanci da wancan da yawa barhama waka shi ma kaga babu bambanci amirul auliya yake tun azal hadarar da ba mai ja shi a ita musu da abdulkadir shine shugaban waliyai tun a gaban Allah inda ba mai ja shi a ita yace idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka zaman baga baga bawa hana ya ji ka ka ko a ina ka yake bai kamata sa ba wani yake shehu ko a ina wai kana kanan ko katsina idan ka miƙe kai magana shi yana can bagdad iraki a cikin kabari to yana jin ka yana kuma ganin ka jama'a kun ji jimami babu takaddama tun lotan ai kasa ai sama Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdul Qadir baban kunya sarkin sa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba gaba mun girman Abdul Qadir wai kunya Allah yake yi kawai in ba haka ba ba zai taso aljanna gaba mai wa titin nan da rubi aje ta nan kusa da gidan shi mu shige ta a nan ba fargaba yace dan girman Abdul kaga abu Jabbar san da aka wannan waka ba haife shi ba a cikin gidansu aka yi ta fatuhul Maula wa jamalun lahi fi zikir manaqib sayyidi abdul qadir jiwani radiyallahu anhu uban shi 1954 muna nan ita a makarantar nan jiya nan na ɗauke ta mun yi karatu ne akai na fita da ita kuma yanzu suna nan sun buga ta fatihul maula fi zikri manaqib sayyidi abdul qadir sannan da jamalul lahi kasidu ne guda biyu 1954 uban shi rubuta shi ma akwai shirka a ciki duka shirka ne ma abubuwan da ke ciki ko kun fahimta jama'a to kaga in ya zama dan da aka haife shi a gidan shirka irin wannan eh ya tashi ya ce zai fada da shirka to ka gani da'awar ta albarka da haka malam Abubakar gumi Allah ya gafarta maka da ka rike wuta kai ta wa'azin tauhidi har ya zama ƴaƴan da uwawansu sun ci shirka sun rayu a shirka sun haife su a shirka sun mutu sun ban musu shirka sun ce ba su warga da shirka kaga alhamdulillah haka mu nan da muka rike wuta akan da wasu na har ya kai yanzu uwar kungiyar izala ta kasa ta bayo ta ce duk abin da ya tabbata a sunna yanzu ba ta kalidanci ba ta asubanci babu suka ce a faɗa saboda sun gane wallahi ba mai jini mafi yawancin boko haram izala ne in ba ku sani ba kuma abin da ya kai su izala shine ne babu activities a cikin izala ba ka tara matasa kawai haka siddan ka ce musu sai a tsaya cin karatun ashimawi in ka sauke ashimawi a dawo matashi ishimawin da zai hada shi a cikin kwana uku ya haddace to ya haddace kuma sai ka ce to shikenan a yi reverse ya zama karatu ruwan bagaga dole ne matasa su nemo wa kansu abu yi amma matasa suna son su ji akwai inda activities suke to yi kuka shagaltar da su da ilmantar da su da karantar da su da nuna musu mashru'at ga projects ga ayyuka ga abubuwan yi na ci gaba to za ga matasa yanzu hankalin su ya nazo dama abin guda uku ne imma a zaƙe shine abin da boko haram suka yi imma a gaza shine abin da izala da ɗariƙa suka yi imma a tafi in the most moderate way a tauna a a sa giya a danna totur a ci gaba in an kai gargaba a saka birki shine abin da muke a da'awar salafiyya shine akwai inda ba a tafi da gudu hanya ta yi smooth akwai inda kuma in gargaba ta zo to za ainihin a tafi sannu sannu a rage giya akwai inda ba a tsaya cik a canza hanya saboda gaba ta kai to da awar salafiya kenan amma kaga da awar izala eh to sai a tattara matasan sai a ce a ah, kai ku tsaya malikiya ku malikiya riga kuma sai a ce ku ta zikiri ku ta zikiri ku ta zikiri shikenan boko haram kuma sai a ce dara awa to <laughs> tafriqi da ifrati ne duka waɗancan sun zage waɗancan sun gaza khairul umuri awsatuha haka suka ce komai a rinka tsakaitawa a rinka ana aunawa ana lura to asali abin da ya kamata a dora matasa a kai kenan kaga dai matasa suna da lafiyar jiki suna da danyen jini suna da ƙwaƙwalwa mai kaifi to in ka tara su ka ce kawai a zauna a yi ta zikiri to matsala za ta faru in ka tara su kawai ka ce malikiya kadai matsala za ta faru don duk sun kwakwalo su tawa su ta wuce wannan to idan kuma ka ce musu a ɗauki bindiga to tun daga limamin juma'a har malamin tafsiri da shugaban ƙasa sai sun kashe kowa to me abin ne ka ce musu ku zo nan akwai aiki haddace qur'anin nan in ya gama sai a ce to haddace bukhari sannan duk karatun da ke ciki an zo yi eh to kaga yadda ake yi to sannan ta kuka je ka san za ka yi jam ta kuka za ka gama injiniyarin ka gama injiniyarin eh to je ka sai fan za ka je kai masters kafin ya ankara sai ga shekarun shi 60 yanzu zai gama PhD shikenan ya amfana ya amfanar da cutar da kowa ba shine da'awar mu ta salafiyya tuntuni haka mu muke ba wai yanzu ne muka fara ba tuntuni haka muke haka manzo Allah ya rinka utilizing waɗannan matasa ana amfani da su su yi ilimi su har ya kai manzo Allah ya tura yaron su wurin Yahuda ya je karatun boko ya ba shi scholarship aka zo yana aiki ana amfanarwa abin da ake yi kenan amma ku tara matasa kawai shikenan sai ku kashe musu jiki wallahi ba su zambarwa in suka zambarwa kuma buhu guda na kafirci ko za su fara jefarwa sannan su rinka yawo kowane masallaci sai sun aje daya to kuma duk wanda suka samu za su kashe don za su dawo su ce to duk wanda nan ka kumanta kowa kafiri ne to duk a kashe arna abin da ya faru a kasashen eh, Algeria kenan Sierra Leone abin da eh, abin da Somalia abin da ya faru kenan saboda haka matasa ana amfani da su ne wajen a karantar da su a ilmantar da su a zaburantar da su wani malami a daidai wannan lokacin da muke magana 1954 jama'a kun gan shi ya tafi kasar Suriya garin ya ce ya zo ya samu wani malami mai suna Muhammad Nasiruddin Al-Albani gari ya waye zai tara matasa a karantar da su karatu sai kuma ce su koma gida sai su kinsa sai su shiga jami'o'i yana karanta musu Qur'ani da Sunna wance yana engineering wance yana law wance yana pharmacy wance yana business admin malamin yace idan Allah ya raya wannan malami ya karantar da matasan nan za a samu malamai a duniyar yau waɗanda babu irin su. kun ga wannan rubutun na shiga shi shaharun fi dimashq malami ne balarabe mutumin malamin sakandare ne ma a lokacin mutumin garin Riyadh da Saudi Arabia 1954 ya tafi ainihin Dimashq Sham ya je samu malamin ya tara sai yana karantar da su an tashi karatu karfe tara eh sai kuma ya sun kinso kowa kuma ya dauki abin hawan shi ya tafi ina ba ku tafi suka ce ai za su tafi jami'a ne jami'a eh kai ne kake karanta yace economics sai ne kake karanta business admin kai fa kaza eh shine ya zauna ya rubuta waɗannan takardu shi ne almajirin Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda shi a lokacin ma ba a haife shi ba ne mashhur don mashhur 1960 aka haife shi da ya samu labarin wannan malamin shi ne je bi shi yana ruwa zai karɓo wannan littafin jama'a zai zo ya buga shi sai da ya buga min waya Ya ce ga malam ku gaisa da shi Allahu akbar yanzu kusan shekarar shi 94 da kyau yake magana Na nace hayya kallah shaykhna yace hayya kallah muke magana gashi shine ya karbo ya buga littafin shahrun su dimashq hutu ya tafi wata guda a dimashq ka zo ka karanta ka ji abin to abin da ake wa ainihin wato ɗalibai kenan amma ku tara matasa irin izala eh ba a taɓa samun ƙungiyar da ta tara matasa irin izala ba amma da ƙarshe ne ya faru a garin Kaduna matasan izala suka fara rubda suna shiga shi'a shine lokacin suka hukunta nasu eh malam Rabi Daura cewa za su kashe shi shine wata rana malam Rabi Daura bindiga ya riko da bakin rawani ya taho kan masallaci kan minbari yace a zo a kashe shi din dalilin da yasa su mala Ahmad Barkawi suna matasa kenan lokacin suka kulla kungiya <clears throat> suka ce za su yaki duk matasan nan da ke cewa za su kashe malaman su me yasa matasan daga masallatan suka tafi ne su yayi yawa babu wani abu babu developmental project an fahimta a lokacin da boko haram ta zo boko haram za su shiga ana nan shi kenan tafiya kai tafiya muka zo muna karantar da matasan nan suna ta takura suna cewa ku yi a hankali mutumin nan yana da manufa me ce manufar iyakacin manufar kenan so muke ku da jikokinku da almajiranku su yi karatu a daidai wannan lokacin nema ma karatun nake tafiya yi amma manufar ita ce gaba ɗaya mu haɗu a yi karatu to wai ashe su suna kallon kai wannan mutumin fa aka bar shi karatu to waɗannan yaran duk za su kangare mana don haka a tsoratar da su shi haka su haka tsoratar da su sai suka zauna nan, yanzu a ce kamar jami'ar Ahmadu Bello department na Arabic and Islamic Studies ba ƴaƴan 'yan izala ne lecturer ba me ya faru mu da muke da mutum irin Abubakar Gumi wanda kullum ke cewa ku yi karatu wanda zai rubuta takarda ya baka ka tafi duk wata jami'a a duniya kana zuwa ba a rubuta sunanka ne ka shiga aji minti biyar amma saboda sun kashe wa ƴaƴan ƴan izala kafa game da ilimi su yaran sai suka zauna kashi nan sai ƴan ɗari'u da 'yan shi'a sai suka yi ƙarfi a department na arabiya da department na islamic studies a nan abu da duk mun sharrin ne ja idan ba sun bari wannan da'awar ta mu continuation ce continuity ce ci gaba ce ta da'awar Abubakar gome ita ce a karfafi matasa su je su ilimi amma kullum kai kana ganin cewa barazana ce matasa su je su ilimi kai ne ya hana ka je kai makon da ya wuce jama'a jami'ar Ahmadu Bello nan ta bani admission ni ma zan koma makaranta in ci gaba da karatu me ya hana kai kai haka to kai ka zauna ka naɗa rawani bandur uku da rabi ka sa alkyabba guda bakwai sai an yi maka jiniya motar ka za ka tashi yaushe za ka yi karatu ba za ka yi karatu ba ka riga ka zama sarkin gargajiya to don haka sai kuma ka ga cewa to a yi marmara kar a bar wani matashi ya karatu don yi karatu zai zama musu matsala so da haka aka waye gari yanzu ne da aka faɗaka amma sai waye gari kungiyar ba ta da ire-iren waɗannan shine balalau shi hikima yace to ku taho ku taho ku zo ku shigo in ma ba za ku shigo ba amma dai ku san mu da ku ɗaya ne yanzu ba kyamar sunna dan kyamar sunna ce ta nesan ku na'am wallahi alazim mu da su albani yan darul hadith ba mu da manufar mu shiga kungiya ko ta izala ko ba ta izala ba ba mu da manufar mu kafa kungiya kowace iri amma me yasa muka nisanci mutanen kungiyar izala me yasa muke raddi akan maganganun su saboda ba a ce annabi ya ce su wallahi ba su yadda ba kai ka ji wancan zindiki da zai ce ko annabi Muhammad ya ba duniya ba zai bi shi sallah ba in dai zai bi istiraha bayan Malik bin Huwairis ya ce haka annabi yake sallah bayan Abu Umaydin ya ce haka annabi yake sallah bayan Qatada ya ce haka annabi yake sallah amma ce ko annabi yake duniya in dai yana wannan zaman a sallah Allah ba zai bi shi ba to ka gaya mini wannan a cewa tun da yana shugaban kungiya wai sai a ce oh, kar ku mishi raddi shi din banza arne ko kun fahimta jama'a jinjirutun arne yana faɗa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam to shi kenan ga ta zuwa zai ce faɗa yake da malaman mu yana kafirta malaman mu a'a wannan dai shi ne malamin ku to lalle malamin ku arne ne mutumin da zai ce ko manzon Allah yake da rai ba zai bi shi sallah ba saboda yana yin wani kari a sallah manzon Allah yana kari a sallah kamar kunya wasa wasa amma banda tsinkar uwar miji duk abin da aka zo halaran manzon Allah to ka taka burki ka yi madadi ka ci ka san gaban wa kake saboda haka matasa mu abin da muke kiran ku zuwa gare shi shine ku tashi ku karatu karatu kuma za ku yi na boko za ku yi na addini za ku yi sana'a idan muka ce karatun boko kamar da muka faɗi jiya ba abubuwan da ka ji kawai ana zaton shi ne boko ba ka ga an ka tafi kana digiri na arabiya kaga ka tafi kana digiri na islamic studies karatun boko kake don menene bokon shi ne nizam bin abin aji kaza digiri kaza digiri kaza saboda haka kowa ya tashi jama'a ka dubi me baka iya karantawa ka dubi menene in ka karanta zaka amfanar da addininka to shikenan sai ka koma sai ka karanta su muke wata rana a ga kana zaune haka da ka kana karatun tafsiri ko hadisi ko fiƙin ko aƙida. na'am sai a ce medical doctor ne na'am sai a ce pharmacist ne sai a ce lawyer ne sai injiniya ne sai accountant ne kai ne ma sai business administrator ne masha Allah haka muke so ya zama duk inda aka zo ba za a layance maka ba amma har a samu wani ƙwaro ɗan boko ya tara ka kana zubar da wayo ya ce wa zo zo maka da kai game da allurar rigakafi in ya san cewa za ka buɗe mishi laptop ka ce mishi eh to duba karanta ba na amsa wannan website ɗin. ya san ba ka faɗa ka zai zo maka da wata kwadin ce zai maka rashin kunya saboda haka matasa abin da muke so da ku shine abin da malamin nan ya ce ya ji ya gano ainihin malam Muhammad Nasir Al-Albani yana ainihin horar da matasa na addinin musulunci a inda yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah yace daga gaban malami zuwa ainihin jami'a haka yace ya ga waɗannan matasa suna ainihin wato zuwa suna yin karatu to a irin wannan halin in har aka samu haka wallahi alazim jama'a musulunci ya samu ainihin al'umma al'ummar da yake za iya cewa madalla ba za iya cewa turba amma yanzu kai ka duba idan ka dubi yadda yara suke lalacewa zaka ce to me yasa saboda sun taso babu wani tsari da aka yi musu na ilimi sannan in ka dubi yadda matasa suke fandarewa wannan irin harba harba da bugen ban da ake da sauransu Za zaka